manuniya. barajen gamzar-gamzar da wasu talakawa ke yi a Najeriya ya sa wasu ƙungiyoyin matasa da kuma jam'iyyun adawa gaya wa duniya cewa a gaskiya akwai matsala game da maganar canjin kuɗi na gwamnatin shugaban ƙasa Buhari. Ka san nawa ne buhu masana kafin wannan policy kuma gobe an kaje kasuwa ka san nawa ne dole ne a tausaya wa talaka. Wannan zai iya kawo fitina in ka hana al'umma kuɗinsu da suka je suka ajiye wanda doka ta ce in ka sa kuɗinka a banki za ka iya karɓa a kowane lokaci. Sai dai kuma a yayin da mahukunta a jihar Kano ke cewa cewa ana ci gabar karɓan tsaffin kuɗaɗe wasu cewa suke ya kamata dai kawai talaka ya koma ga Allah tun da wuri-wuri. Duk inda ya kama a Kano ana karɓar kuɗi inda ba a karɓa ba kuma ya zama laifi yanzu misali ko kansa gona kwanan nan ya je ya rufe waɗansu kantuna. Wallahi talakan Najeriya abu ɗaya zai sa a gaba ya sa Allah a gaba kamar da Allah ba shi iko ya tura Muhammadu Buhari kati bai da kuɗin da zai campaign game da karar da wasu gwamnoni suka kai gwamnatin tarayyar Najeriya kuwa barista Muhammad Zariya ne ya zira zaren zargi ga gwamnonin da ya ce siyasa suka saka don nuna wa 'yan Najeriya kamar su ne na gari gwamnonin nan suna wannan abu ne kawai don su nuna gwaninta su nuna su wasu jarumai ne wajen kwato mu talakawa hakki bayan ba wanda ya kai su murƙushe hakkin talakawa a jihohinsu waɗannan fa so mun ta muka tatso cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro as Assalamu alaikum barka da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk juma'a a farkon wayewar gari. Shiri na ɗari da biyar cikin jerin shashiren manuniyan da ke ƙoƙarin cikawa masu sauraro buri. Mai yiwa burin kuma amma na tattagar talakawa don tafiya tare ta sa wasu ƙungiyoyin matasa a arewacin Najeriya suka kira taro suna tabbatarwa da duniya cewa su kam a matsayinsu na 'yan arewa suna da wani ƙuduri. Ambasada Bilal Tijjani Faki shi ya magana da ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya da suka tattara matasa sama da ɗari. Canjin kuɗin ba daidai bane gwamnatin da ta yi ba daidai bane amma shi Atiku Abubakar idan yana ganin ba daidai bane a matsayin shi ɗan ta sai ce kuma wannan abu ne mai kyau. Ana ganin zai hana maganar amfani da kuɗi ranar zaɓe ne. To ai amfani da kuɗi ranar zaɓe mun san a ina aka fara kuma ba wai muna magana akan facewa cewa wannan gwamnati a wata goyon baya bane. Wa'annan jam'iyyu guda biyu da suka yi mulki shekara shida baya da wanda ta shekara takwas kowa ya san me suka yi yanzu magana ake ta waye zai taimaki talaka waye zai fitar fitar da Najeriya daga halin ta cikanta a yau. Ba kwa fargaba a ce ana amfani da ku ne a matsayin matasa dan ganin an sai da wata aƙida ko wata manufa wani ɗan takara. Kowa ya san gaskiya ka san nawa ne buhun masara kafin wannan policy kuma gobe an kaje kasuwa ka san nawa ne an karya mutane ana kuma kan karya su dole ne a tausaya wa talaka. A makon jiya ne aka ce maganar sauyin kuɗi a Najeriya ta sa wasu jam'iyyun adawa sama da goma sun fara ɗari-ɗari. Sai dai kuma tuni shugaban ɗaya daga cikin jam'iyyun adawa tarayyar Najeriya ta SDP Alhaji Shehu Yau gabam ya bayyana yana baje bayanin bayyana wa duniya cewa hatsarin wannan sauyin kuɗi fa ya kai matsayin da babu wata maganar bambancin jam'iyya cikin wannan lamari. Jam'iyyar SDP ba ta cikin jam'iyyun da suke ce za su ƙaurace wa zaɓe in an sake ɗaga karɓan tsohon kuɗi. Babu wanda yake cikin hankalinsu da zai yadda a karɓi dukiyan al'umma a sa a banki sannan a hana su su je su karɓi kuɗinsu don biyan buƙatunsu ko harkan abinci ko rashin lafiya ko wata matsala tasu abin da ke faruwa a najeriya ba maganan fati ba ne maganan ya za a najeriya ne ma ta zauna lafiya a yi zaɓe wannan zai iya kawo fitina in ka hana al'umma kuɗinsu da suka je suka ajiye wanda doka ta ce in ka sa kuɗinka a banki za ka iya karɓa a kowane lokaci a lagos an je an yi atakin banki oyo an yi atakin bankuna ta ina ta wannan abun zai iya yiwu shi ma dai wani ɗan canjin kuɗi a najeriya alhaji umar garkuwa ya gaya wakiliyar manuniya cewa cewa wannan sauyin kuɗi fa ya mai da mai doki ne kawai ya buge a kan kuturi. Idan kika duba wannan al'amari gaba ɗaya yau aka zo aka ce babban kotu ta ce ta ɗage zuwa ran 22 ga wata sai mu gode wa Allah. Allah shi ya san me zai faru daga nan zuwa ran ashirin 22 ga wata. A ina tabbatar miki cewa wallahi talakan Najeriya abu ɗaya zai sa a gaba ya sa Allah a gaba kamar da Allah ba shi iko ya tura Muhammadu Buhari kati bai da kuɗin da zai kamfen wallahi tallahi talakan Najeriya tsaye da addu'a zai ga abin da zai faru da gwamnatin Muhammadu Buhari idan har bai tunani yi ya gyara wani al'amari ba wallahi tallahi ba da zai lalata arzikin jama'a gaba daya Allah zai hukunci akai mun jira hukuncin Allah sai dai kuma sanata Kabir Gayen jihar Kanawa ya da bakin gaya wa duniya cewa yanzu a jihar Kano fa ana karban tsaffin kudaden da ya ce wannan kuma wani abu ne da su a jihar Kano suke alfahari kai kara ba laifi bane ba sunan buhari aka ce an kai bahar kara ba an kai gwamnatin tarayya kara kuma shine shugaban gwamnatin tarayya so babu laifi wannan kara za ta sa shi kada ya gaza kuma kara ta yi amfani alhamdulillah ta dakatar dan jama'a mu shigo da canjin kuɗin su kuma yanzu duk inda ya kama a Kano ana karɓar kuɗi inda ba a karɓa ba kuma ya zama laifi yanzu misali ko kansa gona kwanan nan ya ji ya rufe waɗansu kantuna a kan sun yi karɓar su. Ana cin kara zaɓe jam'iyya mai mulki 'ya'yanta suna rigimu har ma wasu daga ciki sun maka shugaban ƙasa a kotu. Kana ganin cewa irin wannan yanayin zai haifar ma ita jam'iyyar taku ɗame ido. Wannan lissafin na ko boka kake ba za ka ce wannan bayanin ba dalili shine wannan rigimar bata shafi jam'iyya a ƙasa ba kokari muke ma mu kare yan jam'iyyar mu su da rike mu da mutunci misali dan jam'iyya na cin wahala a gwamnati ta yi police mara kyau mutane yan jam'iyya suna cin wahala dole mu wakilan jama'a ne mu fito mu soki wannan mu ce ba ni na fara wannan masu kan abin nan a Najeriya duk Najeriya ni na fara magana na ce ba ai daidai ba ai adalci ba in dan kayi ne dan kana dan siyasa neman kuɗi dan siyasa zai je nemo kuɗin shi tun ma kafin zabe tun bayan tattagar batun canjin kuɗi zuwa gaban kotun kolin da wasu gwamnonin tare Najeriya suka yi wasu 'yan Najeriya ke ganin kamar tali ta riga ta sai dai kuma mai magana da yawan gwamnonin tare Najeriya Abdulrazak Bello Barkindo ya baje bayanin bayyana wa 'yan Najeriya cewa ba rigima ba ce amma dai maganar sauyin kuɗin ce kawai suke ganin dole a sake sabon nazari. Gwamnonin Najeriya ba wai suna fito na fito ne da shi gwamnan babban bankin tarayya ba. Abin da suke nuna shi ne wannan matakin da ya ɗauka ya kawo mutane wahalhalu iri-iri kamar yanzu a jiha kamar Jigawa akwai kasuwar da ake samun kusan naira biliyan guda ake cinikayya da shi a cikin a ranar kasuwa amma yanzu kasuwan ba dama ta ci domin babu saboda haka suke ganin kamar ai matakin ne bai zo a lokacin da ya kamata a ɗauke shi ba sannan kuma bai yi wa mutane adalci ba don yanzu abin da gwamnati suke cewa kwaci ake wa mutane tunda a kasar nan yanzu ana sai da kuɗi sai ka ga mutum yana da naira ɗari yana so ya canja sai a ce sun ya bada naira ɗari a bashi naira saba'in wannan bai dace ba gwamnoni suna ganin inda an bari kuɗin su sulale ne daga cikin kasuwa bankin tarayya tana cirewa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har sai ya zama babu tsohon kuɗi a cikin kasuwa. Sai dai duk da sukuwar sukar jawabin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na jiya Alhamis akan maganar sauyin kuɗi wasu na cewa ai shugaban ƙasan ma ya yi ƙoƙari. Barista Muhammad Ibrahim Zariya na cikin lauyoyin da ke ganin ƙarar da gwamnonin suka kai akwai lam'a kuma ya ce su kansu gwamnonin siyasa suka saƙa kuma ya ce ƙuri'u kawai suke son ganin sun yi guziri. Jawabin shugaban ƙasa da ya ba shi da nasaba da maganan domin duk rigiman da ake yi a kai shine gwamnan babban bankin Najeriya ya ya ce ba a shigar da shi a cikin wannan ƙara ba kuma saboda haka duk wani hukunci da zai biyo baya ba shi da wani abin da zai sa shiga ciki ta da ba faɗan da ba ruwanka mene naka a ciki shi yasa yake tutiya yake buga kirji cewar shi fa ba ruwan shi a cikin wannan shari'a kuma ya kamata a ce su gwamnoni sun shigar da babban bankin Najeriya ne a cikin wannan shari'a din domin shi ita babban kotun Najeriya tana hudda hurumi ne direct idan akwai rigima tsakanin gwamnatin jiha da gwamnatin jiha ko gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya na biyu kuma ni abin da nake so a fahimta kawai shine gwamnonin nan suna wannan abu ne kawai don su suna gwaninta sunan su wasu jarumai ne wajen kwato mu talakawa haƙƙi bayan ba wanda ya kai su murƙushe haƙƙin talakawa a jihohinsu saboda haka wannan siyasa ce kawai ana neman ƙuri'a ana neman yardan jama'a a ƙwararren lokaci ya rage na jama'a in sun ga za su yi su shiga cikin wannan yaudara su shiga in kuma za su bude ido su yi hukuncin abin da ya kamata su yi hukunci su yi hukunci akan abin da ya kamata amma ka su yarda da yaudara da nuna bajintan ƙarya wanda a da ya kamata a yi musu ba a yi musu ba su bude ido wannan shari'a an siyasantar da ita ana neman ƙuri'a ce kawai da wannan shari'a. iyaka iyaka batutuwan da zamu iya bajewa kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu muzuran matse mu da iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun cikin sauri domin kuwa daga juma nan saura kwanaki ɗari da ɗaya ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun dafe saboda a dokar kasar nan babu wata maganar ƙari kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai Shamsiya Ibrahim a babban birnin tare Abuja da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da masu sauraro ke cewa su suke kara wa shirin manuniya taurari ni isa lol ikara da kan shirya an gabatar nake cewa sai kono mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.